أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare ma Allah godiya madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a yau a goma ga watan Ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa wajen shekara dubu daya dari da arba'in da uku ya je yau muna goma sha ɗaya ga watan hudu miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu ɗaya da shekara dubu biyu da ashirin da biyu mun haɗu tare da mai-mai, malamanmu musamman dokta dokta alarar ma'amir ibrahim alhafiz Allah. sauran shugabannin fadatu da 'yan agaji da tijawan mu dukan muna fata ubangiji Allah ya hada mu cikin rahama ta da albarka ta da arzikinsa ya Allah yan uwa musulmi kada kuma ta biya na cikin tura ta biyu tura sosul baka da yana maha kwana aya ta talatin 34 yau kuma za mu tashi aya 35 insha Allah karbata bismillah a ya adamu wa ya adamu kuma an da wa ƙaunduka ne jamma wa ne na da ya ta baya Allah ya bada mana muqabala wadda aka yi tsakanin mala'iku da annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wata'ala ya fito ga annabi Adam da ilimi ta hanyar sanar da shi abubuwa da yawa annabi Adam Allah ya ba shi khalifancin kasa zai wakilci Allah wani ta da hukunce hukunce shi ke magana da umarnin Allah Allah ya ce a yi kaza Allah ya ce a bari shi ne khalifa na Allah da bayan bayan an gama wannan Allah ya karama shi Allah maɗaukakin sarki ya halittar shi matar shi da gare shi domin ɗan adam tsarin halitta ce bai yi ba mata malamai suka ce yana kwanci yana kwana sai Allah ta'ala ya ɗebe ƙarƙashin a wazarsa guda na sama sai an halitta na hawa sai ran da shi da matashi suke rayuwa a wajen lokaci bayan Allah ya gama wannan sai Allah ya sanya ƙara karama su kuma sai Allah ya ce zuwa ba za a je kuna sama kawai ba zan kai ku aljanna aljanna da ka sani kuke jin labari Allah ya ce zai kai ku Allah ya ce wa kulna muka ce ya Adamu ya kai Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna kai da matarka aljanna Allah ya ce su aljanna ya ajiye ka gano iyakar karama ke na jama'a ta ranar biyu da take son mutum iyakar da sai mai gida ya shiga ba. ba shi kuɗi ya fi ba ba shi abin hawa mai ce yau amma allah da yana son ya a annabi adam shi da masu sai kai su aljanna sun shiga aljanna sun zamna aljanna sun ci abincin aljanna allah ta'ala ya ce wa kula min ka kuma su ci daga aljanna ragadan da yalwa duk abin da so babu wai abin economy babu mileage domin ta aljanar duk abin da a cikin babu mileage sai abin da ya shefa haizu shi ita masu inda kuke so aljanna ku zagaya ku wata ya cikin da ku daya cikin da duk abin da so ku ci inji Allah amma ga doka wala ta karba hadin shada kada ku kusanci wannan itaciya sai Allah ya kuda musu iccen alkama ko ya guda musu wani ice daban iccen hanzala kankana wasu malamai su yi magana a kan ta wani ice ne masu ta ce wannan iccen alkama yanzu cikin da akwai wani ice mai suna iccen alkama hemba wannan ice kada da kusance shi wala ta tsara ba kada kusance kai adam da hawa kada ku kusanci wannan ice bale su ji shi fatakuna min zalimin sai ku kasance daga cikin azzalumai in kuka ci shi ku yi shi, ne Allah Allah ban a ci wannan itace ba su jama'a ne an matsala ta biyu ga itace sun yi dubu duk wanda ka so ka ci in ba ice guda an tafi cikin yawon zazzalin jama'a eh ba ku matsala ai kamar nan duniya ne abubuwan da Allah ya ce suna da yawa amma abin da ya tafi a su ba su da ‘yan kaɗan ne Allah ya ce ka sha mango ka ci ayaba ka ci gwaiba ka ci kara sha lemu ayaba duk waɗanda uba Allah ya ce ci amma zai ɗaya wasu ɗan uwa ‘yan kaɗan yake ka ci kaka sha saba kaka sha biya kaga abubuwan da aka ce ci ba su da yawa kuma ko su saboda illar da aka yi su an fita a cikin Allah ya ce mutu wala ta ba karaba hadin shajara kada ku kunci wannan itaciya da ci in kuka ci fatakuna min zalimin za ku zamo da cikin azzalumai kaga Allah bai da ke kita Allah sai ya faɗa ma ga abin da in kai shi akwai matsala kaga wanda adda hankali to ba zai ci ba annabi Allah ya ce to babu Allah mun gode su ka tara wasu aljanna shi ma wata hawa su biyu su kayan daɗi su ta abin su shi na Allah da kusan sarki ce gaba فأظلهما الشيطان فأظلهما الشيطان أنا أخرجهما annabi adam kun san akwai adawa hasada tsakanin shi da shi ɗan tun baya ya ƙin su daga an ce yabe ba kaga hasada farko kenan to yanzu Allah ya ƙara daga annabi adam ya kai shi aljanna ya ƙara sa promotion sai adawa ta ƙaru hasada ta ƙara ƙaruwa ba ka san in kana hasada mutum shi ne masu abin da haka a ci gaba ɗaya ka kai kai kana yi baya wadda ka annabi adam sai Allah ya kasance kai shi aljanna kuma sai shi ɗan kuma hazar ta ƙaru shaitan yayi wanda yake ya samu ya kai ga annabi adam yayi wanda shi kai yayi wanda shi kai malaman tafsiri sai ta maganganu ya kaka an sai samu shiga aljanna wai yi sai annabi adam ka san dan adawa mutum na adawa ba wallahi duk yadda yake ka halaka sai dan adawa kana iya kashe kuɗi ne daga nan har ko sai biya kuɗin mota sai ya kulla mashar wani ya hau jirgi sai abu din sai ya kulla mashar shi ɗaya kai shi yasa in kana hasara da mutum sai roƙon Allah shi dan hasara sai roƙon Allah ya ta roƙon Allah Allah shi ma kariya wa min sharri hasidin za a fada Allah sai mun kariya daga sharrin mai hasara da ya kulla hasara da don ka kan kana kwana shi dan hasara ba sa da ya kulla ba a takaice shi dan ya samu shiga aljanna sai ya ce annabi ya isa adam sai ce adam sai na kana son in nuna maka itaciyar da wama aljanna hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla kana son mu gwada maka itaciyar da wama in an ci ba a ita zan har abada wanda da idan kike ba sai ta ci har abada kana son in nuna maka itaciyar da an ci ba a ita aljanna sai ki kwarai wani sai gwada maka itaciyar da Allah ya kai sai ce a'a Allah ya ce ka ci wannan itaciyar sai ce a ai ba ita ce Allah ya ce ba irin ta ta ai waccan da Allah ya gwada mafarko ba ita ba dan ita ka akwai su da yawa cikin aljanna sai ce ai irin ta ba ba waccan ba ce irin ta ta ce a Allah ya ce kaɗin ci ba kan mu sai ya ta musu da Allah ya ce billahi la ilaha illa illa huwa wa qasamahuma inni lakum min an-nasihin wa qasamahuma inni lakum min an-nasihin Allah ta'ala wa qasamahuma sai ya rance muku da Allah ya sha muku billahi lillahi yace billahi lillahi la ilaha illa huwa in kun tuwa ga ba ku sha aljanna annabi adam sai yadda wa qasamahuma inni min al shine Allah ta'ala suna cin wannan itaciya fa azallahuma ash-shaytan sai ya tafiyar da su an hada gaba aljanna fa akhrajahuma sai fitar da su min ma kana bihi daga abin suka kasance a cikin ni'ima wata qira'a fa azalahum sai shi dai darzar da kawahun ya talallabi yadda su suka yi talallabiya min ma kana bihi daga abin suke cikin ni'ima suna cin wannan itaciya kawai su suna da tuwa suna da suna hawa da wata shi sanan nan akwai labura irin na masu wa'azin turmi sai a ce adamu da ya dogo ya ci sai haɗe eh, da ya dogo ya gabaki ne zai haɗewa sai mala'ika ya rikin ƙogoro ne ya ce wai sai da ya ta yare daban-daban su arzin yaren duniya gaba ɗaya in ji sun ce da mala'ika ya rikin ƙogoro ya zarra ya yi hausa ya yi larabci ya yi yarbanci ya yi turanci ya yi faransanci ya yi inyamuranci sai da yaren duniya gabaki daya ya ce yaushe asuna zai dan kwarar da aka zama kwakwar na biki yawa kuma kuka kuma kun ba ita kuma hawa da ta ɗauko sai ta haɗe sai zan musu al'ada wata-wata yawa kuma ku labarin gaba su mu ji shine Allah ta'ala yake bayan sun ci wannan itaciya kai sai sai ga tuwa azan suna faduwa ƙasa suna kuma wa tsirara sai suna tatsa ganye suna rin a al'aurar sai shi ɗan biyu suna hirgewa fa aka lamin ha fa ɓarar lahu ma sau'atu ma wa ɗafiƙa ya su fari alaihi ma min warar aljanna sai suka dinga tatsa ganye ita suna rin al'aurar dan shi aljanna in kai in ka sa'a ma Allah ba ka zama cikin ta ba ce suna ce wannan itaciya kawai sai ga tuwa ya suna faduwa ƙasa. sai suka je ka gaye suna ga gaba gare su shi ko shaitan sai ya biyo hizbi ya suwa su kuma su katso su sa zurihi sai shi ɗaya kaɗe ya hizbi ya suwa ya samu sa abin da ya fi ko kayan ajima sai Allah ya sauke su ƙasa. shi na Allah ta'ala ya ce wa kullum muka ce ihi bi ba a li ba'dun abin ku sauka adam da hawa ku sauka da zuriyar ku duka duk abin da cikin cikin ku ku sauka kasa wa hadha yadullu ala anna al-jannata fawqa sab'a samawat wannan ya ga cewa aljanna tana saman sama ta bakwai tana cikin sammai bakwai magana cewa Allah ya kada mutu rijiya aljanna ba rijiya ba aljanna tana sama gidaje na masu kyau a akai shine aljanna wuta ita rijiya Allah ya kare daga shiga wuta to saboda ka shine annabi Adam sai Allah ya sauko da su ƙasa aka ce shi aka saukar da shi a India a ƙasar India aka saukar da shi ya saukar sauran hore da sauran ganyayen aljanna shi na malamai suka ce duk duniya babu inda aka kai indiya turare mai daɗi duk wani turare da ka sani duniya mai daɗi babu kuma na indiya inda annabi adam ya sauka ita kuma yana hawa sai Allah ya sauka da jidda a san makka saboda kai nisa akwai tsakaninsu ko jirgin sama sai ya kai awoyi da yawa saurata shi shi dai hina indiya ita kuma ita ita na jidda to yanzu kowa na kiɗin faɗa wani ina miji na ina matata suna ta yawo suna bada junansu suna ta bakin junan haka nan suka ta yawo Allah ya sauke su kasa shi ne sa Allah ta'ala yake ba a zukun li ba a aduwun sashen ku zai zama wato matsi da sashi za ku yi adawa junan ya zulmi ba a dukkan ba a saboda zalincin sashi ko ba shi duk wanda ya zalunci ka ji ba ka so ne jama'a ko ba haka na ba me yasa kana ganin yan siyasa wata rana in dan siyasa ya samu tsafi a ce bai Allah saboda saboda saboda mutane suna kallon ya zalunce su jama'a ko ba haka bane da mutum ya rasu za ka wanke ka sai ka ji ba da ya fice ka sai ka ji ba ka sani duniya da lahira ka ibada to saboda ka duniya da an sauko to yanzu adawa ta so amma an aljanna babu adawa amma nan duniya sai an yi adawa ga sanan cikin muna samu yanzu ga wasu kawai sun ɗauki makamai su yi kashe mutane saboda mun sani ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya ce wa lakum fil ardi mustaqarrun kuna da wata matabbata a cikin ƙasa za ku zamna wani lokaci wa mata'un da kuma ɗan jin daɗi ɗan kaɗan a cikin duniya ilahinin zuwa lokacin lokacin rayuwa ku da to ku sauka duniya kai lokacin tsare ku kowa da Allah kuma amma yanzu ƙasa ake matabbata ubangiji Allah ya kare Da yanzu annabi Adam an sauko da shi ƙasa yana ta yawo yana baɗan mata sai bai haɗa ita ba sai suka sai ta Saudiya wasu malamai suka ce sun haɗu a Arafa عرفوا في التهوارة الأدوار التهوارة جميلين في أمر تذكورة كيف الثاني تاغا نبي جاتو في تقوي سلبي سندوا باين دوا دونت غولا ايتما كيتا كاتو ما تشيلين بي بي ريتا ان ذا سنان نن سيتا تشيو دو شاحا تايو هاك نن داوا نيما كوبا هاك نن تورا كي هاتا انا هوا او تصحابي انا سعوديه النبي ادم ياتي وشاكي كاو يا رب الله ne Allah ta'ala ce fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fa taba alayhi wa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fa taba alayhi innahu huwa tawwabur rahim Allah ta'ala ce fa talaqa adamu sai annabi adam ya hadu da min rabbi daga rubin kalimatin wasu kalmomi na tuba ya hadu fatalaka adamu min rabbi rabbihi kalimatu sai annabi adam ya hadu da wasu kalmomi da Allah ya tusa mai tsinke wata kira kuma wata ce fatalaka adama min rabbihi kalimatun sai wasu kalmomi suka zo masa daga wurin ubangiji su suka rusu ne fa'ilin kalmomin ku. amma ya kai wasu kira'a annabi annabi adam shine fa'il shi hadu da kalmomin Allah ya tusa da su su ne qala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترمنا لنكونن من الخاسرين وإن كلمه يسون كلمه من النبي آل يروك الله lahidi an yi shi jama'a ko ba yi ba domin tun waga ita ce har annabi adam ya yi ya zama lahidi gare shi kuma Allah ya faɗa kuma shi annabi adam man yi sannan annabi adam tukure na yi saboda ka wannan ya gwada cewa annabawa suna kukure sai dai in Allah ya musu ba ta yi wadda ba ta ba annabi ba da yanzu gafi an soke su aljanna hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce da annabi Musa da annabi Adam sun yi muqabala annabi musa ya ce ai kana kai shi ma dan saboda ka ce ta ce wace ya za ka yi iko Allah Allah ya rubuta hakan da ai kan na an kai ba kuma hakan na aka da dan dukan mu aljanna gaba ki daya amma sai Allah ya rubuto su sai ai rayuwar duniya duk wanda an daga sai ya koma kuma gidan uba ne kowa gidan uba ne aljanna shi yasa idan mutum ya shiga aljanna ba a ko gwada mai ina gida ne yake manzon Allah ya ce kowa an gina mai gida aljanna kowa cikin haɗa a wasan duniya an gina mai gida aljanna sai dai idan mutum bai aikin kwarai ba sai a ɗauka a ba wani Allah ya kare mu saboda ka Allah madaukakin sarki yake cewa fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi annabi adam ya haɗu da wasu kalmomi daga wurin ubangijin sa ya roƙe da su yace rabbana zalamna anfusana ubangijin mun zalunci kanmu wa in lam tagfirna Allah in ba gafarta mana ba wata rahama ta mana rahama lanakuna min al za mu zama da masu fasara ya Allah mun tafi Allah ka taimake mu ka gafarta mana kai mana rahama annabi adam yana gama wadin wayannan kalmomi a Ka'aba sai Allah ya ce fasaba alai Allah ya tuba ka Allah ya duk abin da an kai na yahi maka adam shike an wuce Shi na Allah wato ku san farke inna innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai yawan karbar tuba kuma shi mai rahama kenan ana son jama'a idan mutum yi wa Allah laifi yayin ta faɗin rabbi inni rabbi inni zalamtu nafsi fa ghfirli fa ghafara annabi Musa ya kashe mutum wurin fada wurin rabon fada ya kashe mutum bugu guda mai fade mutu annabi Musa sai gane yayi laifi yace rabbi inni zal inni zalamtu nafsi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu hmm. innahu huwal ghafurur rahim annabi Musa bayan yawa kahiri kulli guda ya mutu sai ga yayi lani mutumin ga Allah bai sai kashe shi ba sai ce rabbi inni lam mutu Allah hazal kusaina la kashe mutum bai sai kashe shi ba ga li Allah gafarta mini fa fara lahu kai sai Allah gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara kuma Allah shine mai rahama Allah ya gafarta masa saboda annabi Adam ya roki Allah da cin itaciya kuma Allah ya gafarta masa an wuce wurin yanzu sai dai rayuwar duniya kuma za a tsana a jiya shi na wasu ka ce annabi adam bayan ya sauka duniya kawai sai ya fara jin wani abu na mai cikin ciki sai ta yi mala'ika shi wani ne ne wannan ke mi halan ce ina jin wani mutu cikin ciki na ya ce eh lalle wani abu na da aka yunwa yunwa su su biya magani sai shi an buɗe abinci a so su sai yadda ya rayuwa bai taɓa sanin ya yunwa ba Sau da yanzu ya fara jin wasu saƙonin suna cikin cikin da suna mai yawo shi yasa ya ce mala'ika wani shi ne ya bayani sai an buɗa abinci yanzu domin na suke masu tafi da yawon wata abinci yanzu abincin da dacewa cikin yanzu a buɗa cikin da ya saba cin abincin aljanna yanzu ya duhu duniya su miya da shi da kisa kana ganin wanda ya saba da rayuwa turai ya saba rayuwa dubai ya saba da saudiya kamar alhaji ya ce makka ya saba cin shinkafa kaza kullum ana kawo abincin naman kaji na ci a kawo apple ya ci a kawo ayaba irin ƙasar da ya ci ya yi dumul dumul ko da ya sauko gida sai iska a yi tuwon dawa la illallah <laughs> wallahi wala sai ka ga dole abubuwa sun canza yau hmm? abubuwa sun canza dole abinci ne dole sai an bi wani na da dacewa da niyyar duk wanda ya ce maka ya dawo sai ya yi ƙoƙarin saba da abincin garin sai ka ɗan ta koyo kaɗan kaɗan sai ka ji abincin ya yi gishiri masu ka tayi sai ka tayi gishiri ƙwaye daga to ka nan kana koyo kaɗan kaɗan ha koma inda ka saba shi na annabi adam ya fara noma ya fara noma ya fara nema abinci da kai dole yake ashe akwai wahala to shi yasa yan wa musulmi aljanna babu wahala nan duniya akwai wahala wa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yakun nafsa ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika hmm. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تأرى وأنك لا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضعى تعالى يسي وقلنا مكت يا آدم يا أخي آدم إن هذا عدو لك هذا هو النبي هنجل الشيطان والله ما كيمتني هو بقى كيف تقيبا والزوجة كمت إيما تتني kada ka yarda ka sake fala yi kurjan da kwamin da kada ku yarda ku bayyana shi ku aljanna kada ya fitar da ku aljanna saboda dan dubaru na dan wayo na ya yi ka dadewa duniya shedan kwararre na wurin matirci da iya samu sun da hada mu ga da zare fala yi kurjan da kwamin da fatashqa kada ka yarda shi ku aljanna kai da matarka sai ka wahala kai dan kai sai ka yi wahala anna laka allaka ju'a fiha wala ta'a kana da lamunin zama a jinsuwa ba za ka ji yunwa ba cikin aljanna wala ta rafu ba za ka yi tsaiti ba wa annaka la tazma'u kuma ba za ka zahira ba za ka ji kishirwa ba ba ka ji kishirwa ruwa cikin aljanna wala tabaha kuma ba ka ji na duk waɗanda uwa Allah ya lamunci maka cikin aljanna amma in ka so duniya wallahi akwai su duka akwai yunwa akwai kishirwa akwai tsiraiti sannan akwai na jama'a ko babu a duk wanda shiga cikin rana yanzu ya sa akwai tafi amma aljanna ba ba annabi adam duk waɗanda abuwa da Allah ya faɗa mai sai da sun duniya zai ji akwai su shi yasa shedan adawa ta yi wallahi ba sabuwa ta tajima kuma wallahi abin da ya kasu kan wanda ya koma shi dai annabi adam ya koma ko zai koma cikin zuriya ce ma za a samu masu komawa amma ba su kai yawan waɗanda ba su komawa ba ya Allah ya kare mu masu komawa a ba su yawan ba su komawa ba saboda haka Allah ya faɗi cewa waɗanda a aljanna ba su kai yawan da cikin wuta ba to ya Allah kai muna kariya daga shirin sharrin shaitan shine subhanahu wa ta'ala yake wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin Allah ta'ala ya yace fatalqa adam min rabbika kalimatan fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim قلنا هبطوا منها جميعا قلنا هبطوا منها جميعا نعم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ta'ala ya ce ƙulna muka ce ihbitu ku sauka min ha daga azumin jami'an baki daya kai adam da kai da zuriya ka dauka sauka domin an ce annabi an ya dauki da zuriya ta duka cikin jiki dai nana hawa duk yana da aiwata suna cikin jiki ya dauke da su duk ma cikin tsakar su lokacin amma ba a zube mu ba sai da an sauka duniya Allah ya ce ku sauka jami'an baki dayan Allah ya ce fa imma ya atiyannakum min hudan idan aka samu shiriya daga yin ta zo muku shirya daga Allah ka zo Qur'ani da sunna aka yi bayani addini komai da komai yanzu zo ga hili in har zo muku to kuma ta bi afdaya duk wanda ya bi shirya to Allah ya ce fala fawqun alaikum babu tsoro su ranar mutuwa duk wanda ya bi shirya ta Allah ya bi Qur'ani ya bi sunnan manzo Allah wallahi ranar mutuwa da bai bakin babu tsoro ranar mutuwa dan mala'iku za su ga maka da tsoro za su faɗa maka da ka damu wallahi babu matsala inda za ana ka gama da wahalar duniya ba daya lahira kuma baka da matsala suna lalacin rayuwarka suna lalacin ta haɗe rayuwarka da shi yasa Allah ta sharaɗi ne fa in ma ya ati yannakum domin wannan ma za a dace ma'ana fa in ya ati yannakum min ni hudan idan shari'a da gaisa zo muku bayanin qur'ani da sunna ya zo muku fa man ittaba hudaya fa man tabi'a hudaya duk wanda bi shari'a ta inda Allah to fala khawfun alaihim inda al-maut babu tsoro ga ranar mutuwa wala hum yahzanun kuma za su bakin ciki ba a lahira Allah duk abin zai ba su zai ba su farin ciki a kai shi za su ji daɗi su farin ciki da abin da Allah ya ba su Allah ka ba mu ga ana yanzu ana kamawa ga an cikin duniya shi ɗan ya ja duniya ta ja malaman suna suna ta wa'azi manzo Allah ya ce abinda an misali na da ku ko misali mutum na ya kunna wuta cikin daji da daddare cikin damana sai ga fari da sauran kwari suna suna suna suna suna suna cikin suna suna shi ko kabewa ɗaya suna haka ɗaya suna yana suna su suna suna yace manzo Allah yace ni ko ina kunkurun ku kasa hada wuta kuna himbiya kuna ta wallahi sai na hada ina wuta in hada manzo Allah shi an san da ana ta bayani kakkai kaza bai dake haka yake zaka ta kai wallahi sai sai ga ana kan tun mutum habawa ne lura ga kasan ba su da kyau sai wallahi sai ina ina gama ga sana ana sai jama'a kowa gari jama'a yanzu ka riba a gari duk inda aka ce yau dambe an ka aza ko kowa jama'a sun yawa amma yanka ce a aza wa'azi wa'anda amin ba su da yawa ina suke bana layi ba suna saboda haka yan uwa musulmi shirya ta Allah madaukakin sarki Allah ya alkawali duk wanda ya bita ya samu aljanna ita kuma sai an dawo idan ba a samun kuɗi sai an wahala haka ɗaya ka so kama sauran wa'azi sai ba ka da aiki ne kawai kai baka da aiki sun sauran wa'azi ka wa'azi gidanka wa'azi kai ba ka da aikin yi a kamata mutum ya dan hole ga matashi da waya waka 350 cikin waya babu wa'azi goma ga in ka diba shi dana ana lallaba to ubangiji Allah ya kare mu gaba sai Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru والذين كفروا وكفروا بآياتنا hmm. أولئك أصحاب Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina kuma wannan suka kafirta kuma suka kare ta ayoyin mu inji Allah ga kafirci ga kare ta ayoyin Allah dawa duk duk guda ne kare ta ayoyin Allah kafirci kenan yalo da kafirci saman kafirci Allah ta'ala ya ce ulaika ashabun nar wa'annan sune yan wuta masu wannan dabi'a kafirci da kare ta ayoyin Allah bada cikin kai Allah ta'ala ya ce ashabun nar sune yan wuta ma ta wuta sune mutananta kuma iya an saka su ciki fi fiha khalidun su abin karkawa da wama cikin har da ba su yi duk wanda ya mutu yana kafirci ya jira da bai da shi yasa duk abin da mutum ya na laifi in dai akwai musulunci yana yi wa Allah yadda mutum daga daga wuta ai mai wanka akai shi a sannan amma in kafirci mutum ya yi mutu wallahi an gama da shi shi yasa muna jan hankalin jama'a wallahi mutum duk wata laya da ya sanya da ita ya ɗebe ya aji duk wani abu da ka sa an baka na neman sa'a ka sai ka ɗebe ta aji duk wani bauyi da ka sha maganin bindiga wallahi ka sai ka kare shi domin wallahi ka fi duk wasu abubuwa da aka ba mutum na wasu turare turaruka wasu mu al'adun mu nan bahaushe bai fara zama haka nan ba hannu ka uwaye da kasanni sun yi ta an so wa'annan itace suna ci ana har haɗawa ana yi da malamai lokacin duk wa'anda an malum masu ne masu ba da wannan abu dama malum ma'adin na kusa ba da wa'in abubuwa a da ke sa ana jin tsoron malaman da wuri malamai yanzu da abin da sabanin tsoron saboda wani abuwa sai zai ko ba gaskiya ba amma su malaman daɗin sun yi da abin nan kuma yana ci amma da izinin Allah sai a rubuta ayar ƙwar'ani a baka sai ka sai ka ƙarma ba rawo bai shi da gidanka koyo ba ta cikin cikin ka duk wanda ka zuba sai ya faɗi lokacin da ɗan dambe da yan kokowa wurin malamai su zuwa a kawai na abubuwa zuwa ko ba hakan nan ba amma daga baya sunna ta yada aka gane cewa abubuwan nan ba su da kyau shi kenan sai aka bari kenan yawa mutum abin da aka so ga mutum ya tsaya ma Allah cak duk abubuwa da an taɓa ka da karfi duk wani abu da mutum an ba wanda yake yana da haɗari ga imanin ka sarbi da don mi saboda man allaka shay'an wukila ilai duk wanda ya rataye wani abu an wuce da shiga abin nan Allah ya bar ya bar shi ga wannan abu Allah babu babu ruwan da kai da wannan abu shi yasa an amu ba a san mutum ya tsaya malaya ba a san mutum ya sa sarho ko daga duk an ce wa ina wa abu ba a cin maganin itke ba a cin maganin bindiga ba a cin maganin kaihi ba a cin maganin haure ko ba a cin ba duk saboda ka duk waɗanda abubuwa da kuwa gani Allah su hana wa ta'ala ya hana ayi amfani da ke nan tun da an hana ayi amfani da su sun yi su jama'a ko ba gaskiya ba domin kun ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga matsala wadda abba yaki amma wallahi manzo Allah ya ba kowane sahabi la ya fa guda ya karma ba illa kawai addu'o'i na zai ya kan tarmar kiya sai Allah ya kawo ki magwani sai Allah ya sauke mala'iku su kawo kawo yaki kuma jama'a ku sani illa waɗannan abubuwa ba idan mutum ya turbuɗe waɗannan abubuwa gida ne duk mala'ikun da ka a rawan gidanka Allah ya kore sun tayar an ba su jinnu kawai duk wanda ya turbuɗe wani abu gida ne na kashi to duk mala'ikun Allah na rahama Allah ya koyi su zai sun daga mun bashi sannan iya sa da jiki ne duk kariyar da Allah ta ba su sun tere mala'iku suna wasu kariya da yawa amma da adam ne sani ba akwai wajen mala'iku goma da kowane mutum guda suna bibiyar mutum Allah ya ce zai fi fara wani shi yasa Allah ta'ala ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi له مؤدبات من بين يديه ومن خلفه يعبدونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الله تعالى يأتي له مؤكبا دار سلمة في بيته من بين يديه تقب قريش ومن خلفه لكم كفاية قريش يحفظونه سنة باش كاريا من أمر الله لأمني الله الله يستيقظ بينه mutum guda mala'ika goma ina kai ina laya wanda adda mala'iku goma tare da shi suna bibiya ta ina ji ina laya in ka kwanta kwana ta da mala'iku wa tsaronka in za ka shiga daji ta da mala'iku wa tsaronka in za ka na ofis in za ka shiga mota amma wai duk a cikin mutum ya rabu da su gaba ɗai ya tuɗe su ya kore su duka ya riƙe laya wani zuwa da ba su kariya daga dire ba mukullin mota ce ga laya wai gudun ka a sai accident wallahi da ba ku sani rikon wa'annan uwa bala'i ka sun fi rikon wa'annan uwa mutum ya zo kawai rike addu'o'i manzan Allah ya faɗa wata rana wani zai iske annabi ya da lani ai jiya mai kwana ba manzan Allah ya ce fi faru sai ke kuna mata hanzu ni jiya na kwana wa ta baya ta waye sai manzan Allah ya ce na san wasu kalmomi in ka faɗi da ba ta halbe ka ba zama Allah ya yake a uzun karimatin lahi ta matu shari makala zama Allah ya yake wanda ya kanto ga addu'a da maraice bayan la'asar har dare ya sa ya ta waye babu abin da mai dangi wani zai zama da ko maciji ko kunama ko maye Inda dai kai a uzun karimatin lahi ta matu shari makala kan Allah sai maka ya fiye maka ya fari zama akwai matsala ko ba karke a sai wani mutum shi zai da abin da ya kewa sai ya sai ya ya tabbata cikin ɗaki ne daga wani mutum ka ya kama ya gane addini sai ka eskala ya cikin gugu ne gudan ƙasa ya to bali an samu samu a sa laya cikin ƙarƙashin mashin don mutum kama ahalin sunna ya ɗauko laya ya sa ƙarƙashin mota fit wata abin sa ka sa a sa mota fit la ilaha illallah wallahi zama a wani abu ba kafirci ne yin wannan abu mutum ya bari ka rike Allah shi ya ishe ka wallahi wa hada hula shari kana a lokacin ana harkar boko haram akwai wani shi shina kurin ya ci ya kushi sai ya jawo su ya mutu hito can kasan mai dogari ina wani shef zai yana zuwa kai ga boko haram sun sani gaba ne gaji yahudi sun ka waɗi ka kai ayin gaya ma aka yi ɗin bindiga bin tsoron bindiga dama ba ta ji an ka ɗauko iske an ka buga iske komi bai yi an ka ɗauko kai an ka tsara komi bai yi sai sun ka samu ƙarta majiyar ƙarfi guda biyu sun ka san ƙware shi sai guda ya aza gwiwa ta yi ga ƙashin tsaya ta yi sai ya ban ƙaishi ƙaƙaƙa sai mutu yawa akwai matsala ko babu sun gwada mai tsari mana ka sai ka sha wa'annan abubuwa duk kai ka shi mutum na iya birge mutane amma kuma ba baka birge Allah ba kowa na son ya samu ya waya haka na ya fito amma kuma shi Allah bai sawa kan to aka ka dogara ga Allah gani ba zai kare ka ba kaga ainihin wasu jirgin sun mutum ya shirya mutu ba ko kuma gari ba jirgin sama ka faɗuwa kan ba Allah shi da wasu mutane mota sai kulin kuli amma sai da Allah ya hinda wasu mutane wasu mutu ba duk ba ikon Allah ban to ni a ka tsaya wa adam ba ku saboda ya uwa mutum a tsaya ma Allah ne zai babu wani kwana-kwana wallahi duk abubuwan za a baka waɗannan tafiyar kawai Allah shi gafarta mana gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya bani isra'ila يا بني إسرائيل اذكروا نعمة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي حمد عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون sai Allah ta'ala ya fara kwanar da bani Isra'ila ne da yi musu sai Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Isra'ila Isra'ila shine annabi Yaqub baban su annabi Yusuf shine Isra'ila kuma ma'anar kalmar Isra'ila bawa Allah ce kuma wannan ba larabci ba ne ibrananci ne ibrananci kun san akwai siryananci akwai ibrananci ibrananci shine yaran su annabi ibrahim abinda amma amanar isra'ila ba wa Allah ce malamai suka ce dukkan mata ke karewa da ila ƙarshe bani isra'ila jabara'ila mika'ila israfila duk abin da karewa da ilu ƙarshe to ana ga da bawan Allah ce shi yasa Allah ta'ala ya bani isra'il ya ku ƴaƴan annabi ku. su ne su annabi yusuf su buryamin su yahuza su lawi su goma sha biyu na suna allah subhanahu dan duk gare su ne aka samu ɗaya sun hito sun zuriya a cikin Allah ya sanya suna musu ni'imar da taimu Allah ya zama Isra'il ya fi ƴaƴan annabi Yaqub ya fi wani Isra'il Uzkuru ni'imati allati an'amta alaykum suna ni'imar da ni mu Allah ta'ala ya yi ni'ima a kan da Allah wadda kusan sarki ya sanya mafi yawancin annabawa da sun mafi yawancin annabawa sun inda wani abu cikin ɗari cikin ma idan Allah ya faɗi haka وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكما أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين wannan duk wani isra'ila Allah ya ba duk suna duk Allah ya su annabci yawa cikin su mafi yawancin annabar cikin su sarakunan da aka yi manya duniya su cikin su sannan Allah ya ba su ni'imomi daban-daban ya yi zama soke mutu tebura abinci daga sama a cikin an soshi tebura abinci kuma da sama Allah ya saku musu inuwa rana ba ta wani jirgin ya musu inuwa da ranar lo a cikin lobe sanyi da mai daɗi na jirgin to Allah ya musu ni'imomi daban-daban shi na Allah suna musu Allah iya musulmi wa bai gode ba abin zai ba bai da shi sa jama'a duk wanda Allah ya wa ni'ima ya bode, duk wanda Allah ya ta ce inuwa wallahi ya bode, ni'ima Allah ba ta hoye in dawo ba shi yasa wani malami yake cewa ahsinu jiwara ni alillahi alayhi ku kyauta ba mutaka ta ni'ima Allah domin Allah man tazulu an kuma tabudu ilayhi kadan ne kwari aka samu wannan ni'ima Allah ta bushe nan dawo in ta ce ba ta bai dawowa kenan in ta taho ka kama jikin ta shekaran jiya mun zauna da wani mutum mai hali kwarai a da izalin na cikin manyan mutane a kun duk wasu ɗawainiya na izalin shi na ka ɗauke su ba mu labari su kun gani na yi lokacin da wallahi zai rike allah abin da suka bani allah ya bin yawa cikin daula yake tsantsabe cikin mai yake notse. ko ku gane ba jama'a shi abin da sai da ba ya ta ko ina ne yana shigowa da kai sai Allah ya tafi da halin sunna duk wani abu ya taso irin aikin miliyan guda na kungiya doka ne aikin dubu ɗari biyar aikin dubu ɗari uku doka ɗari shi da kai shi da kai ne sai Allah abin da ya wa Allah kare ya biya dawo wa sinoma da ke da an tafi amma da suna ɗaya wata abubuwan gare ne yake yanzu ayyukan ne wa addini ina ina kallon inda ban yi su ba da zubar ya ci da zuwa ana ci ba hannu su tsakanin da Allah ya taimaka ma malama addini kwarai kuma ya yi abubuwa na musulunci daban-daban ya taimaka ma 'yan uwa ɗaya ya taimaka ma dangi ya taimaka shi tanshiyar ya yi masallaci ya yi makaranta ya taimaka ma malamai da littafai ya ɗauki abubuwa daban-daban na addini ya yi ya yi daban-daban ke sa ce duk ilmi ba kuma sai daɗi da yau da ɗan wa musulmi ana son Allah in yanzu ne masu gode ka ba jiki kai abin kwarai wala ka ta yadda wa in qala musa li qaumihi ya ni in qaumi in da alaykum id kuma fikum anbiya ka ambata lokacin annabi musa ya ce ma jama'a kai tuna ni'imar da Allah ya yi muku id ja'ala fikum anbiya yayin da Allah ya sanya annabawa cikin ku Waje waja'alakum mulukan kuma Allah ya sanya ku zama sarakuna manya manyan sarakuna cikin dukiyar duniya wa atakum ma lam aha don min al'alamin kuma Allah ya ba ku abin da bai ba kowane mutum ɗaya daga cikin halittun zamanin Allah ya ba ku fakwai tafi kun jiya wata ma Allah mu gode maka jama'a ba sun bi gane Allah ya mai ni'ima sai ya shiga matsala shi yasa wani yake wani malami yake mana almajiri ke kai ka san ni'imar ido sai ce ga kuma na san sai ce a'a wallahi ban sani tunda irin magana wasu ke sai ka sami makamu ya yake shiga rayuwa ce shi ne faɗa ma ilu za a iya su zama ko ba hakan na ba kunne ya da ni'ima ta da ba amma ba ga ni'ima sai wanga da kakkani sai da karanta wallahi ba ya Allah ka tsoke mu Allah ka ba mu ikon godiya ga ni'imar ka to shi na ta'ala ya ce ya bari isra'ila zukuru ni'imati allati an'amtu alayhi ya ku bari isra'ila su tuna ni'imar da ni Allah ne muku ni'ima ta ni Allah malaman ka suka ce jingina ni'ima zuwa ga Allah ya ce ni'ima ta girmamawa na da yesu da kuma ni'ima na bari daya wa auku bi ahadi kuma Allah ya tafi alƙawari na yi alƙawari da ku abota ne tara shirka da ku rike ni ni kadai ku waɗanda da wani ban ku ubi bi ahadi ku kuma samu alƙawari na yi muku alkawar aljanna kuma na ali aljanna kuma na ali duk wanda ya cika da cika wanda kuma ya saba wala ina saba shi aka dalilin magana in kun cika alkawar da cika mu ka kiyaye sallah ka kiyaye azumi haka mutu kana yi alkawar da na ali aljanna kana nan ba mai kace wallahi a nau, amma wallahi in ka saba kan wannan wala ba su da aljanna zama wa'azi na musulma Allah na magana direct don mutum ya gane wanda magana ba ana yin da wuri ga yin suka ilmi duk kowa ya shiga sai Allah ta'ala ya ce wa iya ya farhabun ni kadai su tsora ni kadai su tsora mana farhabun iyaya don ka iya yana da cikin wato masu'ulai wanda suka suka gwada cewa sarkiti suke gwada ya ni kadai farhabun su tsora mana talata fafu gairi kada ku tsoron wani wanda ba ni ba domin wa mutum tsoron Allah shi an gaba tsoron Allah ya tsoro ya kasu kashi biyu akwai tsoro na al'ada wannan mafi biyu faɗo maka ne tsoro zo da ta yi sheka ko ba tsoro na ba wannan tsoro ba matsala ba ne al'ada ce haka Allah ya rufe mutum da jin tsoro ta amma kuma akwai tsoro muktasar wanda gangan na mutum da tsoro abin da ya mutu kaga suna bauta ma rana wai ta zahir da ya kone su wasu na bauta ma saniya wai don kasa tune su ba su ba su nama saniya indiya an ko wasu mutane an haƙo ne su cikin wani abu in kun gane su da allah ya sun suna su yanzu saniya sun nama shi allah ya sun kafa ta yi kudu su kisa kuna da wuta ga an su ce akwai masu bautan duwatsu akwai masu bautan birni akwai masu bautan mala'iku to Allah ya ce ni kadai da abin tsoro na ka tsoron kowa in kai tsoron Allah sai kuma yi tsoron ka wallahi in kai tsoron Allah ba ka yi tsoron kowa sai Allah to duk kowa sai tsoron ka mafi jiri tsoron ka kuna ba za su tsoron saboda ka yi tsoron Allah amma in kun tsoron Allah ba sai kuma ya ba ka tsoro har da inuwa ka wallahi shi yasa aka sani ne tsoron Allah kuma shi a gaba karatun da muka jiya mutum na ya sai hili sai ya iski gyandama irin su da da zinari suke tsoron Allah ne ya hana mai sai in wani da kudin nan don dukiya ta wadda in yi sa ta gaba har ƙarshen rayuwa ta bi ta yi ta kuma cikin da ya sai mai ya iskota sai kai wanda sun yi gari shi ko wanda sun yi gari shi mai tsoron Allah ne sai su yi gaskiya na sai su amma yi da abin da alƙi ne saboda haka ni wannan kuɗi ba nawa bane banda kin su da akwai tsoron Allah ko babu shi ya tsoron Allah shi ma ya tsaya amma in yanzu na ma a ah, kai yanzu mutum na ya sai hili ya so gina foundation sai ya ce akwati babu abin da an matsayi sai dolar na amerika kudi biliyoyi ga sunan kwanciyar ƙasa ji a kwanci <laughs> wallahi wani ɓada sun ne to tsoron allah ya tsaye suke suke mutum bai iya su abin da ba na mai mallake shi sannan kuna gani mutum fitattuwa sai ya fita ina ga abu a bashi abu saboda shi ya ɗauka barani na ba tsoron allah ya kaga mutum ya tsintuwa da kuɗi masu tsada irin su miliyan guda miliyan biyu sai su ala ina mai abu a ba shi abu sarƙar zinari ina mai ba a ba shi abu ta kuma na ka ƙoron allah ne amma wani sai ce kai wallahi ba mu tsaya cikin ba sai ta mutsaya cikin banza allah na arzuta ka ayi allah na son ka wajen tuwa ne wajen da allah shine Allah ta'ala yake wa iyaya farhabu ni kada mun tsoro ba kuma sai Allah madaukakin sarki وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا tattaqun Allah ta'ala yace wa amin kuma ya ku bani Isra'ila ku yi imani bimma anzalta abin da saukar ku yi imani da abin da saukar daga sama na at-taura da injila da qur'ani musaddiqan lima ma'akum wanda wannan abu yana gaskanta abin da aka rubuta qur'ani ya gaskanta at-taura ya ce littafin Allah ne qur'ani ya tabbata ya gaskanta injila ya ce injila littafin Allah ne to ku yi imani da qur'ani mana musaddiqan lima ma bayna mai gaskanta abin da aka harda wala takunu awwala kafirin bihi kada ku zama ku na farkon kafirce da kafircewa shi Qur'ani ko shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku zama haka na kun imani dan kun karanta kun gani kun karanta cikin littafin kun gani akwai Qur'ani sahihi akwai Annabi Muhammad ta sahihi kun karanta kun sani to kada ku zama ku na farkon kafirci ga wannan littafin ko kuma shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala tasaru bi ayati kada ku tayar da ayoyi na a ba ku sama nan dalilan yan kuɗi an kaɗa domin saboda su yahudawa suna da ilimin zuwan manzon Allah sifofi ne gabaki ɗaya amma saboda gudun magoya bayan ka su watse musu sai suna canza sifofin an ce manzon Allah fari ne fari ne ya turka da ja sai su canza sai a a ai baki ne sai a ce musu dogo ne ba zo ba dogo ne a zuba kan jirgin bane sai su a dogo ne siriri sai a ce yana da fara idanu inda fari yake kuma baki inda baki yake wulin akwai baki akwai wajen su ai jajayen idanu ne duk suka fi sun sifofin ma'ala shi ne suka rufe ayar kuma na dalila sun sai da ayoyin Allah an ba su kuɗi yan kaɗan don magoya bayan suna ba su kufur kufuran su kufur kufuran shi ne duk wani mutum ya zama ba su sai ya fi to ya ba da wani abu shi yasa ka'ida duk wanda ke addinin su akwai abin za ka ba su akwai wata wata sun sani daɗi to da abu da suka tara ina suna ba mu yanzu lilmasu na coci masu kuɗi na kwaye da duk wanda an limamin coci duk wanda an limayin masallaci so da wanda ko ta gina masallacin da mai kuɗi na ba matsaya suna ba saboda magoya bayan suna tara na to da abin suka suka amsa da ramzan shi na abba su ya faɗa musu gaskiya shi na allah ce kada ku sai da ayoyi na a baɗo da kuɗi yan kaɗan wala rubi aya sun ayatin nan qalilan kada ku sayar da ayoyi na a ba kuɗi yan kaɗan Allah ya ce wa iya ya fattaqun ni kadai ku kiyaye ni ni kaɗai ku yi hasara da ni ja don yana kawo mutum wani Allah in sai halaka mutum ya kuma zai sai ga mutum ya yi mutuwa kwallo ina kun san mutuwa kwallo ku to duniya ke nan duk wanda ya sa'a ma Allah da dokoki ne in zai mutuwa wala kan sai ka mutuwa amma wallahi duk wanda ya hankuri ya daure ya bi Allah yayi imani da abinda Allah ya so kada yayi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abuwa ya basu ya sunna wallahi lahiya lalle ba mutuwa zai mutu lahiya lau ya ce Allah lahiya lau wani ma ga ya fasa barka kuma sai ya mutu ba saboda shi yasa Allah wanda kusan sarki yace wa iya ya fasaqul ni kadai Allah ya ce ku kiyaye ni sai ya tara da ni nan ana ne ku kiyaye ni kiyaye dokokina na ku yadda wallahi ku sa abin shi na fasaqul sai Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun Allah ta'ala ya ce ya ku bari Isra'ila kada ku tudanye gaskiya da ƙarya a ta ku dai sai gaskiya ka fadi ina fito ba sai kada ku yi haka kun san gaskiya ku shi ta ku wade ta haka Allah ya ce muku Allah ya ja hankalin su ayoyi daban-daban amma wallahi sun rufiya ka san bani Isra'ila kama an tunda yanzu su so su fa Allah ne wa usiru fi qulubihim al-ijla duk bai yahudi da sani kirista an sami sun sabon Allah gare ne sai wanda Allah ya shiga da Allah ya kare to shine Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil kada su tudanya wato gaskiya da ƙarya وتكتموا الحق في قوية كالكيا وأنتم تعلمون الهادفة لما ثانية دفكيا في قوية كالله تتركوا يا خد بمية حتى نال طاقم الله لكم الله وذيك عليكم ومثاني بقى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراجعين sai da sallah ya kuma yin shirafi wa atun zakat ko bar zakka warkahu yi rukuni da masu har sallu musalli ku cikin shi yasa suka ce su ma an ce su sallah a cikin littafin bible akwai maganar sallah a cikin littafin a taura akwai sallah shi yasa an yi zuwa wuri-wuri inda aka ce a yi sallah wuri hamsin da shida cikin bible duk an da ce a yi sallah wani amma suna yi ba su yi kan sun saba shi nan wanga aya Allah ta'ala yana magana a tsaye da sallah kuma a bada zakka a ƙarshe sai Allah ya ce ba su yi sallah cikin jama'a ba ba sallah gida za a kawo su in mutum ya ɗan yi kuɗin ce kawo sallah gida don ka a gani a roƙe suna ba abu za a zama lalura sai ya samu yanzu bisa ga amurka da sallar jallu shi na allah masu kusan farki shi magana a nan akwai falala da akwai cikin sallah cikin jirgi da yawa wanda ido suna yi zuwa cikin jama'a yana sallah yana samu amma wallahi irin ne ya tsotsa da kai ne jike da kai manzon allah ya ce kura tana cin akuya wata wani sallah duk mai kallon rayuwar da kuma na daji za ka ga da rufa in kura suna wuri wuri suna gudu ne jiya ba su cin wannan sai wannan an ware sai an ware da a biyu da halaka ko ya yi kowa nisa zuwa gaba shi aka zo a gefe da halaka sauran ka zo kai sallah cikin jama'a ba Allah ka ji na abin da ka tsara babu ruwanka wanda Allah ya hore ka bashi wanda kuma ya samu yana amma ka zo sallah cikin jama'a ya Allah ka samu gani salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh